alaikum kai ne wanda muddin idan za a fassara maka su ranka ba zai yi daɗi ba kuma mafarkai ne wanda idan ka gan su kallon su ba alkhairi ba ne wani matsala ce wani sharri ne ana buƙatar dai kawai ka tashi ka miƙe da addu'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ka da sharri na wannan abi da ka gani Allah ya kiyaye ka don haka 'yan uwa saurara mu ji nan mafarkai da kunne na basira mafarkai ne wanda in dai har ka yi su ba a bukatar ka tafi gurin wani malami neman fassarar su kawai ka kiyaye bakinka ka yi ta addu'a Allah ya kiyaye ka to amma kafin mu fara gabatar da ah, fassarar ah, bayanin mafarkan yan uwa muna buƙatar kada ku manta ku dinga taɓa mana lakin idan kun yi mana like sannan kuma ku mana sharing sannan kuma ku taɓa mana subscribing abinda ake cewa alamar ƙararrawa kenan domin wannan ɗin shine zai nuna mana cewa kuna jin daɗi na mafarkan da muke kawo muku kuma mafarkan da muke fassara muku kuna fahimtar irin abubuwan da muke faɗa game da su insha Allahu rabbi a awwalan zan fara budewa da wata magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadda kun san dama a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yin bayani yanayin yanda mafarkin da ya kamata ka je a fassara ma da mafarkin da bai kamata ka je a fassara ma ba saboda cire mutane daga shiga wani yanayi mara kyau to Allah ya taimake mu a hadisi ya zo a ingantacce a cikin sunanu darimi hadisi na dubu biyu da ɗari da casa'in da takwas wanda abi huraira ya rawaito daga dan sirina abi huraira yake ce a dan sirina ya karbi hadisin afwan daga aba huraira wanda aba huraira shi yake cewa manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa a ru'ya salasun manzon allah ya ce mafarki kashi uku ne manzon Allah ya ce farru'yal hasanatu bushra min Allah manzon Allah ya ce mafarki kyakkyawa kaga irin abin da kake burin ka gani a mafarki sai kai wannan mafarkin abin da kake burin ka gani shi ka gani manzon Allah ya ce wannan albishir ne daga Allah sannan kuma sai mazan Allah ya ce wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan akwai kuma mafarkin da kawai a ɗora bakin ciki ne da dora bacin rai irin na shedan wadda shi ma wannan mafarkin ba a so ka je shi ne wanda ba a so ka je ka nemi fassararsa mafarkin mai kyau da ka gani ka nemi fassararsa ba laifi amma mafarkin da ya zama ka san yanayi ne na shiga damuwa ko wani to ba a so ka nemi fassararsa saboda yanayi ne manzon Allah ya ce mana shedan ne ya ya nuna maka wasu abubuwa dan ranka ya baci sai manzon Allah ya ce wa ru'ya mimma yuhaddisu bihi insanu nafsahu yace akwai kuma mafarkin da zancen zuci ne kawai yake yawan sawa a yi shi abinda ka yawaita sawa a ranka sai kaga kayi mafarkin sa azan Allah ya ce fa iza ra'a ma yakrahu idan ɗayan ku ga abin da yake ƙi a mafarki fala yuhaddis bihi manzon Allah ya ce kai yadda idan ya wayi gari ya ba da labarin wannan mafarkin ya yaqum ya miƙe tsaye Waliyu yusalli ya dage da yin addu'a nan waliyu yusalli a sallah ma mun sani a lugha ana nufin addu'a ne a to don haka mutum ya tashi ya yi ta'addu'o'insa idan kamar yadda nabi ya faɗa mana ne to mutum ya dage ya yi ta'addu'a don Allah subhanahu wa ta'ala ya raba shi da wannan mafarkai da ya gani wannan shi ne a mafarki na farko daga cikin irin wannan mafarkai da muka ce ba a so a faɗa shine mutum musulmi ya yi mafarki cewa ga wani mutum da ya rasu ya zo misali ya zo gidan da suke ko ya zo wani guri da shi ya gan shi a gurin amma bai san wani guri ba ne sai ya ga wannan mutumin ya zo a mafarki ya zo ya ɗauki wani mutum misali a mafarki kaga wani wanda ya rasu ka san shi ya rasu sai kaga ya zo ya ɗauki wani mutum ya tafi da shi a mafarkin wannan mafarki ba a so ka faɗe shi ko kuma mutum ne da ka san ya rasu sai kaga ya zo cikin gidanku ya zo ya ɗauki wani abu mai tsada ko idan wata dabba ce mai nama wani dai abu mai daraja ya zo ya ɗauke shi ya tafi da wannan abin a dina ganinsa ko kuma a gan shi ya tafi da shi wani kogi ko kuma wajen wani ruwa ya je ya jefa wannan abin ko ya tafi da shi can wannan area to wannan idan ka yi irin wannan mafarki dan uwa musulmi ana nuna maka cewa wannan mafarki ka kiyayi bayanin ka kiyayi neman zuwa ka ce a fassara maka kai shiru ka kame bakinka kai ta addu'a kan wannan abu da ka gani mafarki na biyu a da ba a so a nemi fassararsa shine mafarkin mutum ya yi mafarki cewa haƙwaransa suna zubewa ko haƙorinsa ɗaya haƙwaransa da yawa sun zube a ƙasa ko kuma haƙorinsa ƙwaya ɗaya ya faɗi a ƙasa wannan ba a so ka nemi fassarar wannan mafarkin. idan misali da bambanci idan mutum ya yi mafarki ga haƙwaransa sun zube, amma haƙwaran suna zubowa ko haƙori ɗaya ko haƙori biyu ko da yawa suka zubo amma ba su zube ƙasa ba hannunsa suka zube to shi wannan alkhairi ne ana nuna wa mutum idan wadda bai da 'ya'ya ne zai sami 'ya'ya wanda kuma ya zama ɗan kasuwa ne yana cikin hali da kakani kayi ba jari wannan faduwar haƙorin a hannunsa wai ana nuna mar arziki ya faɗo hannunsa ne zai sami arziki amma idan mutum ya ga wannan hakware sun zubo ƙasa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya kame bakinsa kada ya faɗi wannan mafarki ɗin tunda a ƙasa suka faɗi don wannan ba suka faɗi wannan ba alkhairi ba ne a mafarki na uku a mutum ya gayan shi a mafarki ya yi aure mutum ya ga ya aure a mafarki sai kuma ya zama ya ga ana zuwa ana ta murna a auren ana ta farin ciki amma kuma ana ɗaga murya ana kamar wasu abubuwa haka na kamar ɗaga murya haka a mafarkin ana ta kamar ɗaga muryoyi sautoci suna tashi haka na murna da wasu abu dai ba dai abu da ake yi abubuwan da ake yi ba cikin nutsuwa ake yin su ba ana yin su ne cikin da mu cikin kamar farin cikin an wuce gona da iri cikin yin sa ana ɗaga murya ana wasu rawa ana wasu abubuwa an kunna wasu abu ana ta wasu abubuwa na kaɗe-kaɗe irin wannan mutum ya yi ƙoƙari idan ya ga irin wannan mafarki a ah, to wannan ya kiyaye bakinsa saboda wannan maganganu da ake da wannan ɗaga murya da ake yi a wurin bikin ba alkhairi ba ne ba alkhairi ba ne mutum ya iya bakin ƙoƙari a ya kiyaye bakinsa kar ya je nemi wannan mafarki amma idan aka ci mutum kuma ya yi mafarkin sai ya zama mafarkin da ya yi gashi ya aure amma kuma ana ta murna amma kuma babu ɗaga murya a wurin to wannan kan ba laifi zai iya ba da bayaninsa ga wani insha Allah wannan ba zai zama wani abu ba wannan shine mafarki na uku kenan cikin mafarkan da muka ce za mu kawo muku a mafarki na hudu kuma shine mutum ya ga mutum ya ga yana da wani abu ko kudinsa masu yawa ko wata dabbarsa da yake kiwatawa ko wata motarsa da yake hawa ko wani kekensa ya ga a mafarki keken ya bata ko dabbar ta bata ko wannan abin da ya bata da yake da shi mai daraja mai tsadar yana ta neman abin yana ta neman abin ya nema ya rasa to wannan shi ma mafarki ne da ake buƙatar mutum ya kiyaye shi kar ya je ya ba da labarinsa a wani tunda ya ga ya rasa wannan abu to ya iya bakin ƙoƙari kar ya zama ya je ya ba da labarin satin da bai ga wannan abin inda ya bata ko bai ga abun ba a mafarki ya nema ya rasa mutum ya kiyaye kar ya ji ya nemi fassarar wannan mafarki don ba alkhairi ba ne mafarki kuma na biyar da za mu fassara wadda shi ma dai mafarki ne wadda kamar yadda muka faɗa ba a so a tambaya duk wa'in mafarkan ba a so a tambayi fassararsu a shi mutum mutum ya ga yana neman abinci a mafarki mutum ya ga yana neman abinci a mafarki gashi nan a mafarki ne yana ta neman wani abinci da zai sa a bakinsa kuma ya nema abincin ya rasa shi ma wannan ya kiyaye bakinsa kar ya ce zai je ya yi tambaya akan wannan mafarki domin tambaya akan wannan mafarki ba alkhairi ba ne ana so mutum ya kiyaye bakinsa domin wannan mafarki ba zai cutar da shi ba insha Allahu rabbi a mafarki kuma na shida da za mu kawo shi wadda shi ma ba a so mutum ya nemi fassararsa shi ne mafarkin wuta wuta ba irin wuta ta nefa ba a wuta irin mai kamawa haka ta kona mutum ya yi mafarki a ɗakin da yake ko kuma kan gadansa ko kuma cikin shagonsa ko wani gurin masana'antarsa ko ɗakinsa ko gidansu ya kama da wuta wutar tana ci tana ci tana ta gaba to wannan mafarkin ma ana so mutum ya kame bakinsa kar ya je ya yi tambaya akan wannan mafarki don wannan mafarkin ba alkhairi ba ne idan ya yi shiru ya yi ta addu'a in Allah ya yadda wannan mafarki ba zai cutar da shi ba amma idan har mutum ya gani wuta tana fita ta hannayensa misali hannayensa ya buɗe ko hannunsa haka ya ga wuta ta kama ko tana fita duk shi ma wannan ana bukata mutum ya yi iya bakin kokari ko ya ga wuta tana ci a gida to duka dai mutum ya yi iya bakin kokari kar ya tambayi fassara wannan mafarki ba za ta cutar da shi ba mafarki na ƙarshe da za mu fassara shi afuwan da za mu faɗe shi shine mutum ya yi mafarkin maciji ko kuma kunama ko kuma dai wata dabba wani ƙwaro mai cutarwa haka irin su wata kunama da ake ce mata waiduwu wata bakar kunama da za a ga har ta fara yin gashi a jikinta saboda ta dade ta tsufa ko kuma misali mutum ya ga maciji ya saru wani mutum a mafarki ko wannan kunamar ta harbi wani mutum a mafarki to wani dai dabba mai cutarwa haka irin wannan idan mutum ya gan su a mafarki kawai kai tsaye wannan mafarkin ba alkhairi ba ne ya yi iya bakin ƙoƙari ya rufe bakinsa kamar yadda muka faɗa yan uwa kada mutum ya je nemi fassarar wannan mafarki da mafarki ne wanda zai bata masa rai zai dame shi zai jefa shi cikin damuwa kuma mafarkin ba alkhairi ba ne shi kuma addinin musulunci abin da yake so shine kullum ka zamo cikin nutsuwa cikin jin daɗin rayuwa kar ka je ka jefa kanka cikin wani abu wadda wannan abin zai ja maka masifa a rayuwarka ko zai ja maka kai ta tunani ka rasa nutsuwa a rayuwarka wannan shine wallahu a'lam a iya abin da za mu muka kawo muku kenan na fassara mafarki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai karo اقرأ باسم ربك الذي